الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الشرين دايا زوات جماد الأولى في مائك صلى الله عليه وسلم لموليدة لحدود ثلاثين دا شدة وما قوما وشادي قوما زوات أكو جموديدا dubu biyu da goma sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da darasin wannan littafin da muka yi alkawarin fara yinsa sa wannan shine majalisunmu na biyu a wancan karatunmu mun yi gabatarwa a game da shi malam mai littafin a sheikh muhammad ibn abdul wahab rahmatullah sannan kuma kai gabatarwa a game da shi kan shi littafin yau da izinin Allah za mu fara karanta littafin malam ibn abdul wahabi rahimahullahu ta'ala ya buɗe littafinsa da bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim koyi da littafin Allah Allah ta'ala ya buɗe littafinsa da bismillahir rahmanir rahim mutum zai fara karatun suwa farko a cikin alkur'ani fatiha ce ana fara ta da bismillah to shi ma ya fara da bismillahir rahmanir rahim sai ya ce al-muqaddima gabatarwa gabatarwa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halitta ga baki ɗaya halittar mutane halittar aljanu halittar mala'iku da dukkan wata halitta malamai suna cewa al'alamin jam'i ne na al'ala in suka ce al'alam sai su ce kullu ma siwa Allah duk abin da ba Allah ba shi ake ce masa al'alam وصلى الله وسلم وبارك الله يسلاتي salatin Allah ga annabinsa shine an yadhkurahu fil mala'il a'la wa yusni alayhi Allah ta'ala ya ambace shi a can wajen jama'ar mala'iku madaukaka sannan wa yusni alayhi sannan ya yabe shi shine ake ce masa salatullahi ala abdi kai kuma idan ka roƙa a masa haka roƙa roƙa Allah ya ambace shi a can wajen maɗaukakan mala'iku sannan kuma ya yabe shi shi yasa malamai suke da ƙa'ida sai su ce salatullahi ala abdihi zikrun wa sana'un وصلاة العباد على العباد wa du'a'u Allah ta'ala in aka ce yana salati ga bayinsa to shine ya ambace su a wajen bayinsa maɗaukaka sannan ya yabe su su kuma bayi idan suka neman majunansu annan su sanama ɗaya daga cikin bayin Allah in aka neman masa to ana roƙo ne kuma ana addu'a ana roƙo kuma ana neman Allah ta'ala ɗin ya masa salati wato ya masa zikirin wasa na'udda tunan wasallallahu Allah ya salati wasallama kuma Allah ya aminci ya ba da aminci sunansa na assala to ya aiki akan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi aminci wannan kalmar ta assalam sunan Allah kuma sai ya zama shi kanshi addinin na musulunci dinu salam sannan shi kanshi annabin annabi ne na salam sannan aljanna ma lahum daru salami inda rabbihim aljanna ma gidan salam to Allah ta'ala yi taslimi wa baraka kuma yayi albarka ya sanya albarka sanya albarka shine sanya alkhairi a cikin rayuwa sanya alkhairi a cikin rayuwa idan ka ce Allah ya mutum albarka to ka ce Allah madauki zaki ya sanya rayuwar ta zama ta alkhairi mutumin da rayuwar ta zama ta alkhairi a duniya to ana kyauta zaton a lahira ma rayuwarsa za ta zama ta alkhair to ana neman ma manzo Allah sama waɗannan abubuwan guda uku Allah ya masa salati ya masa taslimi sannan ya masa baraka wasu kuma malamai suka ce lokacin da kake faɗin haka to kamar kana ba da labari wa sallallahu wa sallama wa baraka Allah ya yi salati ya yi aminci kuma ya yi albarka ya riga ya yi shi ya zama kai kamar labari kake bada to kuma wanne ne dai tabbas zai iya ɗauka wa ala alihi sannan Allah ta'ala ya yi waɗancan abubuwan guda uku as-salatu da at-taslimu da albarka ga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam lafazin al'al malamai suka ce yana da ma'anoni uku ko dai al'al bi ma'anar ahal iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda gidaje biyar ne in an ce alun nabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce gidaje biyar ne su ne alu muhammadin da alu aliyin da alu ja'fari da alu aqilin sannan da alu abbas waɗannan su ne alun nabi bi ma'ana ahluhu iyalan manzo Allah Salama, ‘yan gidan annabi Salama matansa da ƴaƴansa alu muhammad ke alu ali gidan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu matansa da ƴaƴansa mata ɗaya yi kafin manzo Allah kafin matarsa ta rasu ita kaɗai ce na Fatima radiyallahu ta'ala anha har ta rasu bai mata kishiya ba amma bayan rasuwarta sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yayi aurace aurace ba ɗaya ba so daga yana da zurriya bayan ya'yan na na Fatima radiyallahu ta'ala anha sannan ya'yan na na Fatima ba alhassan da al ba bane kawai tana da 'ya'ya sannan sai Alu Ja'far jafar yayin sayyidina ali ne babansu ne abu talib to shi ma haka sannan alu aqil shi ma aqilu yayin sayyidina ali shi alu abbas shi kuma su shi babban su dan uwan mahaifinsu to ba a faɗin wasu ba a cewa alu hamza malamai suka ce hamzatu lam yu'aqqib sayyidina hamza radiyallahu ta'ala anhu an kashe shi a yakin uhudu bai da yaya to shi yasa ba ka ji an ce adu hamza amma nan biyar su ne suke da su ne suke da aqib aqabu suna da yaya a bayansu kowanne daga cikin waɗannan kowanne na da yaya a cikinsu to shi yasa ake in an ce ali muhammad ma'ana farko kenan ta al sannan ma'ana ta biyu in ka ce al malamai suka ce al atba mabiya idan ka ce Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin ai wa atba'ihi mabiyan manzo Allah sama waɗanda suka bi shi suka tsaya akan sunnarsa ba su kaga ba ba su kirkira ba ba su canza ba to su ma waɗannan ana fassa al'al da su sannan sai ma'ana ta uku al'al ai annas in ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin ai wa nafsi Muhammadin ya Allah ka yi salati ga annabi sama sannan ka sake yin salati ga annabi sallama kamar can salamun ala ali yasin a wata kira'a ali yasin salamun ala ali yasin ai salamun ala iliyasin kenan a wata kira'a shi ne dai iliyas to duk waɗannan suna cikin al'al ana fassara al'al da shi wa sahbihi sannan Allah yi salati ga sahabban annabi sallama ya yi taslimi sannan ya albarka idan aka ce sahabban annabi sallama su ne waɗanda suka cika sharɗa uku an sha faɗi sahabi ba a kiran shi ba a ce ma mutum sahabi sai idan ya cika sharuɗa uku in an ce sahabi shine mallaqiyan nabi sallallahu mu'minan bihi wa mata ala islam duk wanda ya rayu da manzo Allah sallallahu mallaqiya malamai suka ce an alluqina ba luqiyur ru'ya ba ba luqiyul mu'ayana ba luqiyu al mu'asara ya rayu da manzo Allah ko da bai taba ganin shi ba idan mutum ya rayu da manzo Allah sallama to ya cika sharadin farko sura biyu sharadi na biyu mu'minan bihi yi imani da manzo Allah sallama kaga akwai waɗanda suka gamu da manzo Allah sallama amma ma amanu bihi babbansa Abu Lahab ya gan shi ya rayu da shi amma bai yi imani da shi ba saboda baya cikin sahabbai Baffansa Abu Talib ya gan shi ya rayu da shi amma bai imani da shi ba baya cikin sahabbai shar'i na biyu shine al-imanu bihi bayan mutum ya rayu da manzan sama ya imani da shi sannan wa mata ala islam shar'i na uku shine al-mautu ala islam mutum ya mutu yana musulmi kaga musaylimatul kadda laqiyahu wa amana bihi sun da wa mata al kufr ya rayu da manzo Allah sama yin imani da shi a tashin farko amma daga baya fa sai ya ridda ya fita daga musulunci to wannan ba annabi sannan wanda ya haɗu da manzo Allah sama amma bai yi imani da manzo Allah ba sai bayan annabi sama ya rasu shi ma ba sahabi bane musulmi ne shi amma ba sahabi bane saboda ya haɗu da manzon sama amma bai yi imani da manzon sama a lokacin da annabi ke da rai ba sai bayan annabi sama ya rasu to daga shi ma ba za ka kira shi da sahabiyun ba sai dai ka kira shi da mukhdaram malamai suna ce masa mukhdaram to akwai ire-iren waɗannan to waɗannan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma kana addu'a kana cewa Allah ya musu salati ya ambace su a almala'ul a'la sannan kuma ya yabe su sannan kuma kana cewa Allah ya ba su aminci sannan kuma kana cewa Allah ya musu albarka ajma'i na gabaki ɗayansu kaga duka ce wa ba'adu bayan haka قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى bayan an yi wancan kuma sai aka ce qala shaykhul islam wannan ɗabi'a ce ta masu rubuta littafi ba malam bane ya faɗa da kansa <laughs> shi ne ba zai ce ma kansa shekul islam ba ɗabi'a ce ta masu buga littafi suka ce babban malamin musulunci ya ce shi ne wa muhammadu bin abdulwaha shi ne al'imam muhammadu bin abdulwaha wanda aka haife shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu na da shekara dubu ɗaya da ɗari da shida haka muka faɗa satin da ya gabata rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa fi muqaddimati risalatihi masailul jahiliyya a game da gabatarwar littafin sa mai suna masailul jahiliyya wato littafin da ke gaban mu kaga wannan duk ba maganar sa bace maganar masu buga littafi ce to ga abin da ya ce hadhihi masailu khalafa fiha rasulullahi sama ahlal jahiliyyati alkitabiyyin wal ummiyin malam yace hadhihi masailu waɗannan wasu mas'aloli khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyya waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma mutanen jahiliya a satin da ya wuce in ba kuma ta mun yi tarihi me ake nufi da jahiliya jahiliya zama ba annabta rayuwar da ba akan annabta take ba ita ce ake ce mata alhayatul jahiliya rayuwar da babu tsarin annabta al'umma ba za ta rayu rayuwa ingantacciya ba ba tsarin annabta dole al'umma tana buƙatar tsari na annabta shi ne zai yi jagora al'umma ko dai annabin nan na da rai ya zama ana ganinsa ko kuma ya kasance ba shi da rai amma abubuwan da ya karanta suna nan za a ci gaba da karantar da mutane su har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya ga zai ɗage duniya to jahiliya rayuwar da ba annabta a ciki mutanen da ake ce musu aljahiliyun mutanen da ba aiko musu da annabta ba idan kuma aka aiko musu suka yi watsi da annabta suka ki aiki da ita to sun koma cikin jahiliyya shi yasa Allah ta'ala ai ya ja hankalin mu yace afa hukmal jahiliyyati yabghun kun ga sura ce madaniyya suratul ma'ida sura ce madaniyya malaman tafsiri sun yi ittifaki akan cewa suratul ma'ida tana ɗaya daga cikin surorin da suka sauka a ƙarshe-ƙarshe har ma ƙaulin malaman tafsiri da yawansu na cewa ayoyinta su wasu daga cikin ayoyinta su ne ababen da aka saukar a ƙarshe اليوم أقبلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا wannan yankin na wannan aya yanki ne na aya ba cikakkiyar aya ba ce to malamai wasu suna ganin ita ce tana ɗaya daga cin ita ce ƙarshen abin da ya sauka to kun ga a suratul ma'ida amma sai gashi Allah ta'ala yana cewa afa hukmal jahiliyyah yabghu yanzu hukuncin jahiliya suke so hukuncin da ba na Allah ba hukuncin da babu annabta a ciki shi suke son a rika musu hukuncin gargajiya to to waɗannan mas'aloli ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma mutanen jahiliya wanda mutanen jahiliyan nan sun kasu gida biyu alkitabiyin akwai ah, akwai akwai mazuwa littafi alkitabiyun sune waɗanda qur'ani ya ce musu ahlul kitab lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum albayyina ahlul kitab sune yahudu da nasara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tarar da waɗannan al'ummatan suna nan kuma wasu su suna rayuwa a cikin jaziratul arab in an ce jaziratul arab ana nufin tsibirin lardin larabawa irin abin da ya shafi makka madina ta'if har zuwa yaman duk waɗannan to manzon sama ya zo ya tarar da su a lokacin yaman ƙasa ce ma ta kiristoci shi yasa annabi sama lokacin da zai aiki sayyidina mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu ya hada da dan garin abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu abdullahi ibn qais ya aika su yada a nasihar da ya faɗan ma mu'az bin jabal ya ce masa innaka ta'ti qauman ahla kitabi ka sani za ka je wajen wasu mutane ne waɗanda suke suna da littafi Sai toci ne su sannan ya haɗa su dukkaninsu da abdullahi ibn qais wato abu musa al-ash'ari da mu'az ibn jabal radiyallahu anhu ma sai ya haɗa su ya musu nasiha yace yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunassira idan kuka je yassira ku sauka kama mutane a fatawa wa la tu'assira kar ku matsa musu ku zama yan zaki wa bashira ku rika musu bishara abubuwan da zai jawo hankalin su shigo cikin musulunci wala tunaffira kar ku yi abin da za ku kore su daga musulunci to kaga akwai ahlul kitab sannan idan ka karasa gaba a lokacin daular rumawa tana nan daular rumawa tana nan daular rumawa ita ce ta mamaye biladu sha siriya a yau jordan Filistin. abin da lebanon isra'ila sannan kuma ka dawo taki turkiya duk waɗannan daular romawa ce a lokacin to su ma kiristoci ne sannan a cikin ƙwaryar madina akwai yahudawa har kala uku akwai banu nazir akwai banu ƙwaraiba sannan akwai banu ƙainuka saboda Allah ta'ala ya aiko manzon Allah su sama a cikin waɗannan mutanen kuma ya zo ya tarar da su suna da al'adu suna da al'adu waɗanda waɗannan al'adun manzo Allah su sama ya saba musu a kansu su ne matsalolin da malam zai kawo mana a nan al'adu da manzo Allah su sama ya zo ya tarar da ahalin kitabi suna da su wanda manzala sama ya saba musu ya kawo saɓaninsu aka ruguza nasu aka goge nasu aka hana min nasu su ma aka hana su su aka ce shiriya ita ce su dawo su bi na manzan Allah sallallahu alaihi sallam. tsira su bar nasu su yi watsi da nasu su dawo su bi na manzan Allah sallallahu alaihi sallam sai su tsira kubuta su bar nasu su yi watsi da nasu su bi na manzon Allah Salama sai su tsira sannan wal ummiyi da ummiyai ummiyai su ne waɗanda su kuma ba su da littafi al ummiyun hum alladhina laysu ahla kitab waɗanda ba su da littafi هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الأميون أقوي لا غباوة لا غباوة مكة لا غباوة مدينة da sauran larabawa dai da suke garuruwansu ummiyai ne laisu ala kitabi ba su da littafi sannan akwai al'ummiyun mutanen farisa wanda a lokacin daularsu ita kuma ta kunshi iraq ta kunshi iran ɗin yanzu ta kunshi wasu garuruwa daga cikin mawara an nahar overseas countries duk waɗannan a daular farisiyya su kuma suna bautar wuta ne wuta suke bauta bawa, su ba ruwansu da winki salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu a cikin su yake da kansa ya ba da labarin yadda ya musulunta da irin matakan da ya bi shi yasa wasu masu riwaya suna ganin salman ya shekaru da yawa a duniya akwai masu cewa salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu ya kusan shekara hudu a duniya amma dai al-imam az-zahabi yace a'a in shekarun shi sun yi tsawon shekaru saba'in ya yi a duniya wasu kuma malamai suna ganin ya wuce ɗari da wani abu a taƙaice dai salman farisi ya daɗe kuma ya bi matakai ya yi shekaru yana bauchi ne shugaban hura wutar bauta a garinsu ga shi baban shi bai san ya rabu da shi ko na minti ɗaya har dai ya san yadda ya kubce ma mahaifinsa ya je ya haɗu da wani malamin kiristoci a malamin kiristocin shi kan shi sai malaman kiristoci da ya yi matakai matakai sai da ya zauna wajen malamai guda shida kowannen su na mutuwa kowannen su ya mutu ya ce to yanzu wa za ka haɗa ni da shi sai ce ka tafi gari kaza sannan garuruwa masu nisa har ƙarshe aka yi masa umarni da cewa ya je garin da ya fi yawan dabino madina ce a nan ne Allah ta'ala zai aiko da annabin ƙarshe shi ce ya zo kuma hanya aka sai da shi aka yi aka cuce shi aka sai da shi a matsayin bawa yanzu ya sake faɗa hannun bai hude? so da ka shi farisi radiyallahu ta'ala anhu ya san magudanci ya san kiristanci sannan ya san yahudanci ƙarshe kuma sai gashi ya faɗa hannu na gaskiya ya dawo yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya hada shi da shi to waɗannan ummiyan larabawa su suna bautar gunki larabawa ba su san bautar gunki ba da ba su san bautar gunki ba larabawa sun taso suna riƙe da addinin annabi ibrahim alaihi salam alhanifiyya alhanifiyya aka samu wani daga cikinsu da ake ce masa amru bin luhai al-huza'i ya tashi ya tafiya ya je biladu sha ya tarar da wasu suna bautar gunki sai abin ya birge shi sai ce da ya gama kasuwancinsa sai ya ce shi ma a shi ɗaya to wannan ɗayan da aka bashi shi ya kawo cikin makka ya kawo shi cikin makka ya aje shi a bakin ka'aba shi kenan wannan mu fahimci yadda bata take saurin shiga cikin mutane da yadda mutane suke burguwa da bata dan adam Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe shi da bin sabon abu yanzu a cikin wannan al'ummar tamu inda wani zai zo da kudin cizo kun san kudin cizo dai kowa zai san shi yanzu ana ganin mutum ana zaunan nan wal iyazu billah sai a ga kudin cizo a rigan mutum to sai ji duk bai ji daɗi ba to da wani zai kawo kudin cizo ya ce shine ubangijinsa zai rika bauta masa wallahi tallahi ba za a fi yan kwanaki ba za ka samu mabiyansa da yawa ma ma'budukum sai su ce albaghus wa kuke bauta masu ce kudin cizo kuma su zo da tsari haka Allah ya jarrabu ɗan adam da bin sabon abu da an ce maka sabon abu ya zo shi kenan sai mutane su amma a gefe guda Allah ta'ala yana ba masu hankali wanda ya nufe su da shari'a wanda ya musu gamdakatar sai su gano cewa wannan abun ba daidai ba ya waje ba a tsaya a kalle shi ya dace da abin da Allah ta'ala yake nufi ya dace da abin Allah ke so in yana dace da abin da Allah ke so sai a yi in bai dace da abin da Allah ke so to bataccen abu ne bai halasta a bi shi ba to amr ibn luhayy al-khuzai shi ya kawo bautar gunki a ƙasar larabawa a jaziratul arab a cikin makka ba a fi lokaci ba sai da ya zama kowace kabila tana da gunkinta daga cikin kabilun larabawan makka ana nan ana nan a ta jawuwa aka ce to ai kowace ma rana a cikin shekara ya kamata zama tana da gunkinta sau da ce da aka aje gunki guda 360 a cikin ka'aba haka manzo Allah su ya ta kallon gumakan nan ba yadda zai iya da su har ya bar makka bayan ya bar garin makka ya hijira sai da ya shekaru takwas a garin madina sannan Allah ta'ala ya bashi izini sai gashi ya dawo yana ruguza gumakan ya ce masayidina ali radiyallahu ta'ala anhu kada ka bar wani gunki illa face ka rusa shi sayidina ali da shi da sauran sahabbai suna rubuta gumaka suna لقد جاء الحق وزحق وزحق الباطل إن الباطل كان زحوقا aka rusa gumaka to waɗannan ummiyan manzo da sama ya saba musu duk ahal jahiliya mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha mala ce waɗannan mas'alolin da manzo Allah sun yazo ya saba ma mutanen jahiliya da masu littafi da kuma ummiyai musulmi bai isa ya ce baya da bukatar saninsu ba duk musulmi ya waje bai san waɗannan mas'alolin musulmi ya waje bai san waɗannan mas'alolin da annabi sama ya zo ya saba ma ahalul kitabi da ummiyai mutanen jahiliya ga baki daya ya saba musu a nan malam gashi zai kawo su mas'ala 128 a cikin wannan littafin shine sai ya ce fadiddu yuzhiru husnahu diddu wa bi ziddiha tatabayyanu al-ashiya wa diddu kishiya yuzhiru husnahu diddu kishiyar ta ke bayyana kanta idan kana son ka gana ka gane farin abu to kalli baki idan kana son ka gane kan jakin daji to ka kalli na gida kaga jakin daji ne ga na gida ya ce masa ka ba da mu ka je duk ka kuje da ka shiga gari ina zanen ka sai jakin gida ya daga kunne kawai shi sai dai daga kunne ko musamman ma ka ga a kolai dan karamin dan karamin ai ya fi muni ko shi ne aka ce ma wancan mutumin ba zan faɗi sunan shi ba aka zo aka zage shi aka ce ta tabbacan jakin banza da aka ce mishi ya fito bayan gari sai ya ga a akolai ya kalle shi ga gashin nan ya tashi wani yam yam yam sannan ga kunnuwan nan ya daga su haka sai ya koma ya tambayi wanda ya ce mishi kai tafi can jakin banza ya ce baban kake nufi ko karam ko koda ya ce a baban nake nufi kai baban ne babban jakin nake nufi ba ka ya ce Allah ya soka da ka ce ka min da na filla kanka wai shi babban jaki ne shi wai babban ya fi karamin kyau ni Allah ya shirya ka ce maka jahilci bala'i ne wai shi an ce mai babban jaki ya ce to ya fi son a ce mai babban jaki da a ce mashi karamin jaki saboda ya kalli jikin karamin yadda gashin ke tashi kunnuwan nan ya ɗaga su Qur'ani ya faɗo wasu dabbobi ya su ne gayan walakanci to jaki na ce sun lalari na hulmilu ta wuha ta sun manan ya hulmilu ha ta lalari imam ya hulmilu sannan inna an kara al'asuwafi da sautun halil to kaga idan mutum yana son ya gane kyan jakin gida kyan jakin jeji to sai ya kalli na gida sai gana shi na jeji na da kyau to idan kana son ka gane munin abu kana son ka gane kyan wani abu to ka kalli kishiyarsa in ka kalli kishiyarsa mummuna to sai ka kalle sai ka ga ashe yana da kyau to wannan ka'ida ce ta rayuwa kuma ka'ida ce a addini shi yasa ma ne ya kama da masail jahiliyya dan idan baka san jahiliya ba to ba za ka gane musulunci ba shi yasa a wancan satin muka buɗe bayanai da yawa ko muka ɗago ɓangarorin jahiliya muka buga misali da su ɓangaren aƙida wace irin bauta suke yi a jahiliya ɓangaren zamantakewa kun ga irin nau'ukan auren da muka faɗa sannan muka ambaci yadda suke da alfahari da ƙabila ƙabilanci sannan muka ambaci yadda suka ɗauki mu abin da ake kyamarsa mutum sai zo a jahiliya yana yana alfahari mun kawo baitotan imrul qais yadda yake alfahari shi mazinaci ne yana yana ziga kansa a zina to ka gan baka san jahiliya ba ba za ka gane musulunci ba kuma shi yasa muka kawo magana sayyidina umar da yake cewa yushiku an tunqada uhl al-islam urwatan urwa إذا دخل islami malla ya لا يعرف الجاهلية saura kiris a rika ɗaukan musulunci ana guguntula shi igiya igiya idan waɗanda ba su san jahiliya ba suka shiga musulunci wanda ya zo kawai cikin musulunci musulunci kawai sani bai san abin da aka yi a jahiliya ba kawai ya zo ya ɗauka ya samu galala to sai ya kuma musulunci rukun sa na nan sai ya rika musu keke rika musuluncin da da da da da da gaske shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an miki cewa kunna azalla qaumi fa azzala Allah bil islam fa mahma taghayyara al izzata bi ghayri al islam azalla Allah shi mu da mun fi kowa kaskanci Allah ya girmama mu ya ɗaukaka mu ya ba mu musulunci wallahi duk lokacin da muka nemi ɗaukaka ba da musulunci ba sai Allah ya kuma kaskanta mu so daga musulmai la izzata lil muslimina illa bil islam musulmai ba su da wata ɗaukaka in ba in ba musulunci suka rike ba abin da zai sa a ji tsoron musulmai a duniya shine dawowa su riko da musulunci na gaskiya su rike musulunci yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta yadda sahabbansa suka fahimta yadda atba' nasu suka fahimta suka tabbaka in aka dawo wannan shi ce da shi ne al'imamu malik rahimahullahu ta'ala ya dunkule maka gabaki ɗaya. ya ce lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ko lan yasluha akhiru al-ummati illa bima saluha bihi awwaluha al'umman nan ba abin da zai gyara ta sai abin da ya gyara magabatanta mu da muke rayuwa a yau to ba abin da zai gyara mu sai abin da ya gyara magabata so da ka sai an san kishiya ake gane kan kishiya wa bi ziddiha tabayyanu al-ashiya'u sannan da kishiyoyin abubuwa ake gane abubuwa abubuwa suke bayyana ina jin kun gane wannan baitin ai in kana son ka gane abu to ka kalli kishiyarsa in ka kalli kishiyar shi to za ka gane shi mai kyau amma idan baka san kishiyarsa ba to shi to waɗannan mas'alolin sanin su wajibi kuma uslubi ne na qur'ani qur'ani ya karantar da mu qur'ani yana faɗa mana abubuwa yana faɗa mana kishiyoyinsu wa wa'budullaha sai ce wala tushriku bihi shay'a kaga wa'budullaha ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kar ku gama shi da kowa a cikin bauta saboda idan mutum bai san shirka ba to ba zai san tauhidi ba sai ka san shirka ومن يكفر بالطاغوت جاك ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها kaga sai ka san sai ka san shirka sannan zaka san tauhidi sai ka gane riya sannan zaka san ikhlas sai ka gane bid'a sannan zaka gane sunna haka suke tafiya idan ba haka ba in ka san kana jin sunna kawai kake bi baka san me ake ce ma bid'a ba to sai a zo maka da wani abu sai a ce sunna ne alhali bid'a ne idan baka san ta shirka ba ka san tauhidi sai a zo maka da wani abu sai a ce maka ai tauhidi ne alhali shirka ne idan baka san riya ba sai ka zama kana yin ta ka zata kuma ikhlasi kake to haka suke wa bi ta bayyanu al-ashiya wannan ƙa'ida ce ba a addini ba kawai hatta a rayuwa ga baki ɗaya. to shine sima malai ce fa ahammu ma fiha mafi mahimmancin waɗannan matsalolin guda ɗari da ashirin da takwas wa ashadduha khataran sannan kuma wanda ta fi haɗari a cikinsu duk da malam bai sa ta a cikin kirga ba عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شين يزوج يا إيمان إذا أبند أن نفسه يزودش ما في جرمان جاهلية كينا kin yin imani da abin da annabi ya zo da shi asalin jahiliya kenan domin ai su kansu an kira zamanin su na jahiliya ne saboda sun yi watsi da abin da annabawa kafin manzon sama suka zo da shi da a ce kowace al'umma da take kafin annabi Salama ba ta canza addini ba ba su yi watsi da koyaswa annabawa ba to shi kenan manzon sama zai zo ya tarar da mutane akan tsari mai kyau kenan to amma sai suka yi watsi da annabi abinda annabawa suka zo da shi yahudawa suna iddi'a'in bin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko sun ce manzo Allah ta annabi Musa nasu ne amma kuma ba su bin abin da annabi musa ya zo da shi sun kirkira sun kirkira sun kirkira sun zuba abubuwan duk da annabi musa bai zo da shi ba shi suka sa a cin addininsu da annabi musa yanzu zai dawo ya ga yahudawa masu cewa shi suke bi to dukkaninsu sai ya yaƙe su don sun masa ƙarya to su ko gara su da kiristoci masu danganta kansu zuwa ga annabi isa alaihi salam tun su tsakanin canza addinin annabi isa da ɗaucewar da allah ta'ala ya ma annabi isa zuwa sama to lokaci ne ta ba ta da yawa ba ta da yawa bulus ya zo ya canza musu addini gabaki ɗaya kuma suka bi so da akwai abubuwa da yawa yanzu da za ka tsara mutumin da ke ce ma kansa kirista ka tambaye shi ka ce sai ya nuna maka a bible to sai dai kashe shi za ka yi ka kashe amma ba zai gani ba babu babu shi yasa ai akwai yan orthodox a cikinsu orthodox su ne waɗanda suke su ba wansu da abubuwa su ba su bida'a a cikin wai addini kiristoci ne amma ba su bida. <laughs> Eh. to kaga suna to babban jahiliya ita ce adamul qalbi bima jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wa sallam zuciya ta kin imani da abin da annabi sallallahu alaihi ya zo da shi babban jahiliya ke fa inin ba fa ila zalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyyati tammatil khasarat idan kuma bayan kin yin imani da abin da manzo sallallahu alaihi ya zo da shi sai kuma aka samu tuntube da dungushi aka ƙara ma barna dawaki sai aka ga cewa abin da ke cikin jahiliyyar nan abu ne mai kyau kasan wani wawa ana bayanin jahiliya ya ji ana ba da bayani ga za su ce ka ma a zamanin ya A kaga wawa ke nan wannan rabi ke jahiliya ai bala'i to bayan mutum zuciyar shi bata yi imani da abin da Allah sun zo da shi ba sai kuma ya rika ganin abin da yake jahiliya abu ne ma mai kyau to wannan tabbatin hasara Hasara ta tabbata ke Karshe kenan ƙarshe kenan taɓewa ta ƙarshe mutum ya haɗa bala'i biyu bala'i na farko shine kin yin imani da abin da annabi sama ya zo da shi to sai bai tsaya nan ba sai kuma ya ƙara da cewa a'a ai abin da yake a jahiliya ma shine mai kyau yanzu misali sai ka aje mutum biyu ka aje mutum biyu sai ka ce mushi sai ka ce su shigo masallacin nan ta kofar nan sai dukkanin sai suka ce ba za su shiga ba to dama ka faɗa musu in dai ba su shigo ta kofar nan ba to ba za su shiga ta windo ba shiga ta windo ɓanna ne shi kenan ɗaya sai ce shi dai ba zai bi ta kofar nan ba sai ya gaba shi kuma ɗaya sai ce a shi dole ta windon nan zai yi wa ya fi laifi wanda ya ce sai ya bi ta windo to shi ne misalinsa bai yi imani da abin da annabi sama ya zo da shi ba sannan kuma ya ƙara ya ce a ah, ai abin da yake ma jahiliya ya fi abin da manzon sama ya zo da shi wal iyadu billah to tammatil khasara kenan asara ta gama cika in kana neman asararren ƙarshe ka samu wannan to sai ka gode sai ka gode ma Allah kama qala ta'ala kaman yadda Allah ta'ala ya ce wallazina amanu bil batil lallai waɗanda suka yi imani da ɓanna da ƙarya wa kafaru billahi sannan suka kafirce ma Allah da abin da ba Allah ba bai da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala bai da alaka da addinin Allah to shi ne ake ce masa albatil shi ne albatil ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه huwa al wannan ana bayani in ji Allah a kan cewa duk Allah shi ne al shi ne gaskiya wa anna ma yad'una min duni huwa al-batil sannan duk abin da ake bauta ma ba Allah ba sunansa al-batil ne ƙarya in kana neman ƙarya da bata da banna to duk abin da ba Allah ake ba bauta ma Allah bane to sunansa al-batil eh. to shine Allah ya ce wallazina amanu bil batili waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani da ƙarya wa kafaru billahi a gefe guda kuma suka kafirce ma Allah ula'ika humul khasirun to waɗannan su ne batattu in kana neman asararru wanda suka yi asara to su ne waɗannan so daga jahiliya mafi girma ita ce kin yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bayan an ki yadda da abin da manzon sama ya zo da shi sannan kuma ne ai mutum kuma sai ya zo ya gaggata ya ce a'a ai abin da ma yake na jahiliya ya fi abin da manzon Allah sama ya zo da shi to wannan shine tamamul khasara asara ta gama cika ke wannan ita ce mas'ala mafi girma daga cikin waɗannan matsalolin sai mana ya batta ita kaɗai to daga nan kuma sai zai ci gaba da ci gaba da matsalolin zai fara ta ɗaya al-mas'alatul ula mas'ala ta ɗaya du'aul awliya'i was salihin abu na farko mas'ala ta farko da annabi sama yanzu ya saba ma ahlul jahiliya akan ta du'a'u al-awliya'i was salihin kiran wasu du'a'u kiran wasu al'auliya'i waɗanda aka kira su da waliyai sai a kira su kira na bauta ba kira a kira sunansu ba addu'a nan a yi ibadatuhu a kira su don istighasa an shiga cikin damuwa da tashin hankali sai a kira su a ce su zo su fitar da mutum alhali ba su a wurin ba. sannan du'a usti'ana abinda ba wanda zai iya taimaka maka sai Allah sannan neman ceto a su. duk wanda yana cin du'a'ul auliya wasalihin da mutanen kirki mafi yawancin waɗanda ake ratayuwa da su da to za ka same su tarihin su mai kyau yanzu waɗancan mutanen da Allah ta'ala ya ba mu su a cikin suratu nuh وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا guda biyar ko dukkanin na sayyidina Abdullah ibn Abbas yace asma'u rijalin na kanu qabla nuh sunayen mutanen kirki abdullah sun bauta ma Allah mutanen kirki ne waɗannan mutanen da aka lissafa wad suwa yahus ya'uq nasu sunan mutanen kirki ne in ji ibn abbasin kamar yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari sunan mutanen kirki ne shikenan falan mamatu lokacin da suka mutu a ta shaitanu abna'ahum sai shaitan ya zo ma 'ya'yansu sai فقال سيتشي أنصبوا تماثيلهم في مجالسهم أي أبن Ka a manta da su kowane salihi daga cikin waɗannan guda biyar ɗin to majalisin da yake zama yake karantar da mutane ko yake bauta to a gunkin shi a wajen ai mutum mutuminsa a wajen ai timsal ɗinsa shi kenan su sai suka gaya ba wani abu bane shikenan sai aka yi gumakansu aka jajjera su kowa aka sa shi a nan a majalisinsa falan ma ma sai suka mutu da suka mutu wa ala abna'ihim al-amad wa nusiya al-ilm ubidu ya'yansu lokacin da zamani ya zo aka manta da ilimi ba a karantar da tauhidi shi kenan sai shaidan ya sake zagayowa sai ya ce a wai kun san waɗannan kakanninku ne fa kuma babanninku su suka karkafa gumakansu suka kai kuna da bukata ku je wajen su mana mace ta dade ba ta haihuwa ta je wajen su mana ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai mu je wajen su mu roka in ba a yi mana ruwa ba muje je wajen su idan muna da wata damuwa muje je wajen su shaidan ya sada ya ce musu haka kenan ba ilimi ba ilimin tauhidi sun manta da ilimi ba a karantarwa a cikinsu sai kawai sai suka fara bauta ma waɗannan gumaka to kun ji asalin bauta ke sadaka shi yasa ne ya ce du'a'ul awliya'i was salihin mutanen kirki to daga baya da zamani ma ya tsawo sai zama waɗanda ba salihan ba ba waliyan ba sai kawai da aka mammanna musu aka mammanna musu wane waliyi ne wane waliyi ne wane waliyi ne wani kuma tarihin shi ma ba shi da kyau tarihinsa ba shi da kyau amma kuma waliyi ne yana da lamba ta ɗaya a waliyantaka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba mutanen jahiliya ya zo ya tarar da su suna da waɗannan gumaka kun ga allatu allatu da Allah ya ba mu labarin gumaka uku a cikin suratul najmi afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al unsa tilka idan qismatun dhiza ukun nan ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu kamar da al jaririn ibn ya ambata a tafsirin sa yake cewa allatu kana yalittu lahum as ko kana yalittu as-sawiqa lil haji shi mutumin kirki ne allatu aikinsa shine shi yake haɗa ma mutane gari alhazai in sun je alhazai shi yake haɗa musu gari in ce as shine gari wanda yake soyayyen gari kamar yin wannan da yara suke sha saralak kaga soyayye ne ko sannan ana musu wani da alkama kaga sai an soya shi ai to shi yake musu haka sai ya rika basu kaga mutumin kirki ne mutumin da ke ma hidima kaga mutumin kirki ne to da ya mutu sai aka ce a a a wali ya mutu sadaka in muna da bukata kawai mu je bakin kabarin su mu roƙa shi kuma shi zai faɗa ma Allah mu ba mu da tsarki ya za a yi mu roƙon Allah kai tsaye so da ka fiye mun kama kafa ai a duniya ma idan kana son ganin gwamna sai ka kama kafa kaga wannan tashbihin Allah da gwamna kenan wani iyazu billah ai Allah ba kaman gwamna bane gwamna ne sai an masa biye biye in ka je ma a ce yaushe ya ce ya ce ne ka zo a baka wani fam ka cika shi Allah baya bukatar wannan Allah ya faɗan maka sharaɗin kiransa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ud'uni ku roke ni astajib lakum ni kuma zan amsa muku da ka roƙa in dai ka cika sharaɗa hadisai sun zo sun yi bayani kan shuhudu qabuli du'a sharaɗin karban addu'a ka ci halal ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له هذا شرع فكوتي sannan manzo Allah sallama يا hana mu ne kan mu لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم فتصادف دعوتكم ساعة يستجاب فيها الإجابة kakwai ma kanku addu'a mummuna kakwai ma 'ya'yanku kakwai ma dukiyoyinku sai ya zo a dace lokacin karban addu'a ne kuma a samu mutum ya shiga uku mun gane to to wannan kenan so da abu mas'ala ta farko daga cikin mas'alolin nan annahum yata'abbaduna bi ishraki salihin fi du'a'i Allah wa ibadatihi sun kasance suna bauta ma suna bauta bi ishraki salihin suna shigar da mutanen kirki fi du'a'i Allah wajen roƙon Allah wa ibadatihi da kuma bautarsa kai tsaye ba za su roƙi Allah ba sai sun hada da wani sai mu ba mu da tsarki ya za kawai mu tafi mu ce mu je wajen roƙa shi ne muke zuwa wajen su su kuma su za su kai bukatun mu wajen Allah mutum yana cikin kabari baka san matsayin shi ba baka san sa ba wanda yake cikin kabari baka san matsayin sa ba wanda yake cikin kabari kai kace shi yake da bukata ka baka da bukatarsa duk mutumin da ke cikin kabari shi yake da bukatar ka baka da bukatar shi me bukatar shi a wajenka kai ne aka ce ka masa addu'a shi yasa manzon sama ya karantar da mu haka ya karantar da mu zuwa makabarta ziyara a kai makabarta sannan ya karantar da mu na dubban shiga makabarta ko da ba ziyara mutum ya je ba ko da an je kai gawa ne mutum ya musu addu'a assalamu alaikum ahlad diyari من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية Sun ne aka ce ka musu addu'a amma ba su ba ka da bukata a wajensu. su ne za su maka ba za su iya maka komai ba laqad asma'ta law ta hayyan walakin la hayata liman tunadi kana kiran gawa yuriduna shafa'atahum inda Allah in aka musu magana su ce a ai muna so ne su cece mu a wurin Allah muna so ne su cece mu a wurin Allah li zannihim anna Allah yuhibbu dhalik domin suna da san wai Allah na son haka a jahiliya haka ake yi wa anna salihin yuhibbunahu kuma suna da san cewa mutanen kirkin su ma suna son haka kama qala ta'ala kaman yadda Allah ya ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufaha'una inda Allah wa ya'buduna min dunillahi kafirai suna bauta ma abinda ba Allah ba in an ce ba Allah ba mutum zai iya shiga ciki ko mala'ika ka bauta mawa gunki ra'ayi son zuciya duk wannan min ma la yadurruhum abinda ba za su iya cutar da su ba mutumin da ke kabari wani me zai iya maka ne zai iya ma ba zai cutar da kai ba wala yanfa'uhum sannan ba zai ba za su amfanar da su komai ba ka dade kana yi shi yasa Allah ta'ala ma ce illa ka basu iqaffaihi ila al-ma'il yablugha ba mutanen da suke kiran wasu ba Allah ba to kamar mutum ne sai ya je sai ga ruwa misali an zuba a cikin bokiti ko a randa shi kuma yana cikin jin kishi sai ya haka sai ya shimfiɗa hannun shi a cikin ruwan ya haka wai ruwan ya taso ya zo bakin shi zai zo Al-Qur'ani akwai misalai mutum ya je kawai haka da ruwa a sa maka ma ciwo wata a hannu kai a leda sai a kai haka kawai sai ka ce ruwa taso shiga bakina ruwa ta so shiga baki na sai dai kishi ya kashe ka to haka masu bauta mu waɗanda ba Allah ba masu roƙon wasu waɗanda ba Allah ba sakamakon su kenan wa yaquluna ha'ula shufa'auna inda Allah idan aka musu magana sai su ce a'a ai waɗannan su ne za su cece mu a wajen Allah muna bauta musu ne saboda in an je lahira su cece mu ga a ƙasan nan ake karanta ma mutane ko da yanzu ma dai ina jin an daina ta ce wani zai zo ranar lahira ya riƙa tsibar jama'a a wani ƙaton aljihu ya riƙa kwashe su Allah bai sani ba yana kai su aljanna wannan wata irin riga ce kuwa a aljihu fa riga wai riga ce a ranar lahira wanda kowa zai tashi tsirara har da annabawa manzo Allah ta ya ce annabi Ibrahim alaihi salam shi za a fara sama shi za a fara sama tufafi kowa tsirara zai tashi haihuwar mahaifiyarsa amma kuma an samu wani da katuwar riga da wani mugujejen aljihu ya riƙa kwasar jama'a yana smogalin ɗinsu yana kai su aljanna Allah bai sani ba ya kwashe su yana kai su aljanna so daga wanda suka yi da wannan an ba su lasisi duk abin da suka ga dama su yi a duniya aljannan nan sai sun shige ta tunda za a sasa a cikin aljihu kaga wannan mutum a faɗa masa wannan ya yadda da wannan anya anya anya hankalin mutum daidai yake Allah sannan Allah ya ce wallazina takhadhu min dunihi awliya lalle waɗanda suka riki wasu ba Allah ba a matsayin waliyai majibinta al'amurra ma na abuduhum sai su rika cewa a ai mu ba ma bauta musu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dai su kusantar da mu can gaba ga Allah Sai yasa muke bauta musu su waliyai ne sadaka za su kwashe mu su kai mu wajen Allah kaga wannan aƙida ce ta jahiliya tun a jahiliya ita ce so da da manzo Allah ta sama yanzu ya saba musu akan wannan aƙida cewa ba a kiran kowa sai Allah idan an shiga damuwa a kira Allah idan an samu daɗi a gode ma Allah nana Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da aka aka yi mata kage aka ɗau lokaci wahayi kuma bai sauko ya barantar da ita ba bayan wani lokaci Allah ta'ala ya saukar da suratul nur ta zo ta barrantar da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka zo manzon sama ya zo karanta waɗannan ayoyin a gidansu gidan suna na Aisha nana Aisha tana zaune bayan an gama karanta aya sai babanta da mamarta babanta sayyidina Abubakar da mamarta ummu Ruman sai ce قومي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم tashi kije ki gode Allah ta ce wallahi la ashkuru ahadan illa ta ce ba zan gode ma ba sai Allah shi fashkuri rasulullah ta ce ah, la ashkuru ahadan illa ba da fushi ta faɗi ba ba fushi shi take ba hakikanin abu yake haka yake Allah ne cancanta ta gode mawa shi ya barantar da ita shi ya barantar da ita abin da mazan sama ya karantar da muke amma wannan ba yana nuna cewa wani ya maka kyauta kai mukus ka ki cewa ka gode ba ne a'a ana nufin abinda Allah ta'ala ya maka kaka danganta shi zuwa ga wani ka ce ai wane ne ka ce ba da dan wane ba a'a shi wannan nan sababi ne Allah ta'ala yana da abubuwansa kuma yana sanya musu sababba Allah ke ba da ɗa amma sababin da samun ɗafa shine ya yi aure a saura aure a sadu to sai ɗa ya samu kagani kaga Allah yana halittar abinsa kuma yana da sababi a cikin duk abin da yake to a roki Allah shi kadai kuma wannan matsalar mun fara mun karanta dai ayoyinta guda biyu za mu bar shi haka sai Allah ta'ala kai mu karatu sati mai zuwa sai mu ci gaba daga ita mas'alar ta farko wato du'a'u al awliya wa salihin Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairi a cikin kasan mu da albarka ya ba mu shugabanni na gari nan zabubuka da suke fuskantar mu Allah subhanahu ta'ala ya zaba mana mutanen arziki waɗanda za su taimaki ƙasa su gina ƙasa su kawo sauyi daga mummunan halin da ake ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da alkhairi a cikin ƙasar mu wanda suke nufin wannan ƙasa ta mu da sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar musu da sharrinsu Allah madaukakin sarki ya shirya mana da zuriyar ya albarka a cikin rayuwar mu gabaki daya ya tsare mu daga talaladiya ya tsare mu da dana sani Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma wata takarda ko ba tambaya ba tambaya ko wa alaikum salam kusanci ce illa li yuqarribuna ila Allah zulfa shine sai na maka fassara tafshi na ce maka sai dan su kusan su su kai mu su kusantar da mu gaba ga Allah ka li yuqarribuna su kusantar da mu sai kuma Allah ya tauki sai ce zulfa da taqrib din da zulfa din din nufin su kusanci to kaga illa li yuqarribuna sai dan su kusantar da mu ila Allah zuwa ga Allah zulfa gaba gaba

idan mutum ya zo mutuwa idan mutum na ziyara yana yawan ziyara sai kasance misali a kama da kwanaki da ya kawo kuma shekarun da ya kawo yana da tsaro ma rayuwarsa zai yi shekaru da shekara ashirin a duniya ziyadatul umri kake magana wai nan za a kara mai kwanaki ko kuma shekaru saboda wannan yawaita ziyadatul ƙara wa mutum rayuwa akwai hadisai da suka zo akan cewa ana ƙara rayuwa to sai malamai suka kalle su hadisai ne sahihai sai suka kalle su wasu malamai suka ce kamar sun saba mazahirin aya ayoyi na cewa ila jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun idan ajalin mutane ya zo na mutuwarsu ba za a ƙara musu ba ba za a rage musu ba to sai kuma ga hadisai sun zo daga cikin abubuwan da ke sa a ƙara ma mutum rayuwa akwai birrul walidai kyautata ma iyaye biyayya ga iyaye hadisin na cin al'adabul mufrad la yazidu fil umri illa birrul walidai wasilatul rahimi sada zumunta da biyayya ga iyaye na sa a ƙara wa mutum rayuwa to sai malamai suka ɗauki hadisan sai suka ɗauki ma'anoni biyu ma'ana ta farko sai suka ce ziyadar da ake nufi ana nufin rayuwa ta zama mai albarka akwai mutumin da za ka ga shekara arba'in a duniya amma da za a duba ayyukan da ya yi sai ka ga kamar shekara ɗari da arba'in ya yi ayyukan alkhairinsa yanzu kamar babban malami al'imamun nawawi al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ga baki ɗaya shekarun da ya yi a duniya shekaru arba'in ya yi ko na rage mai shekaru arba'in ya yi a duniya amma kalli littafan da ya rubuta akwai littafin shi kwara ɗaya da ƙila za a ban mutum wanda zai shekara arba'in din ma bai gama karanta shi ba kaga yana da sharhu muslim al-minhaj a cikin sharhohan da aka yi wa muslim ba kamar sa yana da littafin al-majmu' sharhul muhazzab duk da bai gama littafin bai rasu amma a yanzu littafin da ƙarasa wanda wani malami ya masa mujalladi bakwai. to da wasu littafai da ya rubuta mujalladi biyar mujalladi kaza shekarun shi arba'in a duniya to sai suka ce abin da ake nufi da ƙara rayuwa ba ana nufin a ƙara ma mutum ba da zai yi shekara arba'in to a ce ya hamsin a'a nan malaman kenan sai suka ce abin da ake nufi shine barakatul Umar. rayuwar ta zama mai albarka har suke da wata magana suke cewa rubba umrin qasurat amaduhu wa tas'at amdaduhu akwai rayuwar da zaka ga in ka kirga kwanakin da aka yi ba su da yawa amma kuma idan ka ga abubuwan da aka yi a cikinta sai ka ga suna da yawa mun gane ai kamar rayuwar manzo Allah su sallam shekarar Allah sama 63 sayyidina Abubakar sittin da 63 sayyidina Umar sittin da uku to amma ka kalli abubuwan da suka yi a duniya kaga rubba umrin qasrat amadu wa tas'at amdadu to sai suka ce ana nufin barakatul umri fassara farko ce malamai na biyu sai suka ce a'a tabbas karawan ake yi amma ga bayanin sai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya ma mutum ajali biyu ajalin farko shine ajalin da ba shari'i ajali na biyu shi kuma shine ajali mai shari'i sai ya sa ya rubuta shi kadai ya sani cewa ya kaddara ma bawansa shekaru saba'in zai yi a duniya amma sai ya faɗa ma mala'ikunsa cewa shekaru sittin zai amma a wajensa ya ban kansa sanin cewa zai ba shi dama ya zama mai biyayya ga iyaye ya zo mai kyauta da zumunci so daga a wajen mala'iku da Allah ya sanar da su shekaru sittin shekaru saba'in zai yi ko shekaru saba'in zai yi amma ya riga ya sani cewa ya su su shekaru saba'in zai yi a ganin su amma ya sa sharaɗi ne cewa in ya zama mai biyayya ga iyaye mai kyautata ma dangi to shine zai sai wannan shekara saba'in in kuma bai yi ba to shekara sittin zai ka fahimta to sai suka ɗauki wannan fassara so daga waɗannan maganganun guda biyu duka malamai sun yi su kuma maganganu ne masu kyau ko dai ana nufin Allah ta'ala shi ke sama mutum ajali biyu ajali na ɗaya mai sharaɗi ajali na biyu kuma bai da sharaɗi ko kuma ya kasance fassarar da ake nufi ta ƙara rayuwa ba ana nufin ƙarawa a zahiri ba rayuwar ta zama mai albarka shekarun da za a yi ba su da yawa amma abubuwan da za a aiwatar na alkhairi sai su zama su kuma suna da yawa to su ne wannan maganganun guda biyu kowace ka ɗauka tana da ƙarfi hmm. sai mutum ya zama mai kyautata mai yin dalilan da za su jawo a ƙara masa domin ba karaye a duniya kawai shekarun ka su yawa ba fata ba ne a me za ka yi a ciki shi yasa suke da wani karin magana wai suke cewa wai العاق السفيه يعيش ليأكل والعاقل يأكل ليعيش شواوا شي يانا رايوا كل يوم تنانين شي رايوا شي ابين شي ماتارا ني ماغانا بزي علمي بدا كاي ماغانا والله ماتارا كراتو ماتارا باكا زوا مسلاتي والله ما ماتارا ta neman masara ya ta neman masara to ka gani shi kuwa wai mai hankali yana ci ne don ya rayu shi wani malami ya ce a ta wannan magana ba ta yi ba idan mutum ya rayu kawai shi kenan a'a wal mu'minu ya ya'kulu li ya wa da Rabba? shi kuma mummuni yana ci ne don ya rayu in ya rayu kuma ya bi ya bauta to don ka rayu ba bauta ka yi shirme ba su da amfani rayuwa to mutum sai ya fatan haka daga cin addu'o'in da magabata suke suna cewa Allahumma barik lana fi a'malina ya Allah kai mana albarka a cikin rayuwar mu mun gane to Allah shi taimake mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين alaikum wa ورحمه wa وبركاته